Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. bayan kazamin harin ta'addancin da aka kai wa al'ummar musulmai da ke kasar new zealand a masallatan juma'a wanda ya sanadiyar hallaka mutane 51 aka kuma yada shi kai tsaye ta kafar facebook yanzu haka wasu kasashen duniya da manyan kamfanonin sadarwar duniyar sun kaddamar da wani yunkuri na dakile yadda 'yan ta'adda ke amfani da irin waɗannan kafofi na intanet domin nuna aika-aikar da suke yi yau abin da wannan shiri zai mayar da hankali a kai kenan. To kamar yadda kuka ji a shimfiɗar wannan shiri yanzu haka shugabannin ƙasashen duniya goma sha takwas da suka haɗa da New Zealand da Faransa da Birtaniya da Kanada da Ireland da Senegal da Indonesia da kuma Norway sun halarci wani taro a birnin Paris ranar Laraba goma sha biyar ga wannan wata tare da shugabannin manyan kamfanonin sadarwa irin su Google da Twitter da Facebook da kuma microsoft inda suka bayyana aniyarsu na aiki tare domin dakile yadda irin waɗannan 'yan ta'adda ke amfani da waɗannan kafofi domin yaɗa manufofinsu ko kuma hare-haren da suke kaiwa kai tsaye bayan kammala taron wanda ya amince da ƙudurori guda tara kan yadda za a magance ko kuma hana aukuwar abin da aka gani a christchurch yadda wani ɗan ta'adda ya yada yadda ya kutsa kai masallatan juma'a ya kuma harba musulmai firaministan new zealand jacinda ardern ta yi tsokaci kan taron kamar haka Babban abin takaici ne yadda aka yi amfani da kafar social media a matsayin makami wajen kai hari da kuma ci gaba da yada kalaman kyama daga 'yan ta'adda. Musulmi maza da mata da yara hamsin da ɗaya aka kashe daga cikin al'ummar New Zealand kuma aka nuna kai tsaye ta kafar intanet. da farko 'yan ɗaruruwan mutane ne suka kalli bidiyon kai tsaye amma kuma cikin ƙanƙanin lokaci adadin ya ƙaru cikin sa'o'i 24 adam ta ce ba taɓa samun lokacin da ƙasashen duniya da kamfanonin sadarwa suka haɗa kai domin yin aiki tare kamar irin wannan lokaci ba. Ba a taɓa samun lokacin da ƙasashen duniya da kamfanonin sadarwa suka haɗa kai sakamakon ƙazamin hari da aka samu domin ɗaukar mataki da za a yi aiki tare wajen samar da wata fasaha da za su tabbatar da zaman lafiyar jama'ar mu ba. kuma yanzu haka mun samu ɗan ci gaba wajen amsa kira sakamakon buƙatar christchurch facebook ya fara aiwatar da sauye-sauye ta ɓangaren nuna faifan bidiyo kai tsaye kamar yadda na ce wannan mataki ne na farko yayin da muka zuba ido wajen gudanar da wasu ayyuka domin hana kafar sada zumunta zama makamin amfanin 'yan ta'adda domin kare shi wajen baiwa jama'a da ɗaiɗaikun mutane damar sada zumunta Firaminista ta ce ɗaukar irin wannan mataki ba ƙaramin tasiri zai yi ga ƙasashen duniya ba. Kiran Christchurch wata hanya ce ta ɗaukar mataki kuma abin farin ciki ne yadda aka ga sanarwar manyan kafofin sadarwa da suka jaddada aniyarsu ta ɗaukar matakan haɗin gwiwa da kuma ɗaiɗaiku. Wannan yarjejeniyar haɗin kai mai sharuɗa tara za ta ba da dama kamar yadda nake fata wajen kawar da 'yan ta'adda daga kafofin su. Shugaban Faransa Emmanuel Macron wanda ya karɓi bakuncin taron ya bayyana sabon yunkurin a matsayin wata gagarumar nasara. Et donc pour la première fois, gouvernements A karan farko kasashen duniya sun haɗu domin ɗaukar mataki kan wannan batu. Gaskiya wannan muhimmin ci gaba ne domin a karo na farko gwamnatoci da ƙungiyoyin fararen hula da kuma ƙwararri kan ayyukan sadarwa sun amince da a ɗauki mataki kan wannan matsala. Za mu gabatar da wannan zance gaban taron ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki wato g G7 To koya masana harkar sadarwa ke kallon wannan mataki? Umar Sale Gwani, masanin harkar sadarwa a Najeriya, yi mana tsokaci a kai. Wannan yunkuri yana da muhimmanci kwarai da gaske saboda a kawo nutsuwa cikin su waɗannan kafafen sada zumunta ɗin. Babban abin da ya kamata a yi la'akari da shi shi ne kasancewar su fa waɗannan kafofi suna riba ne da irin waɗannan labaru da kuma bidiyo da sauransu da ake yaɗawa bisa kafafensu. Riba na kasancewa tun daga gaba ɗayansu duk manufofin kafa su shine yadda za su yi su sami jama'a da kuma yadda za a watsa labarai akwai dokoki da ya kamata a ce sun gudanar wanda yake duk wani mai amfani da waɗannan kafafen sadarwa ya kamata a ce yayi na'am da waɗannan dokoki alal misali wajen tura bidiyo kai tsaye na kowane irin shirye-shirye ma ake yi ko kuma eh, kowane mutum da yake so ya tura wannan bidiyo ɗin. To waɗanne hanyoyi irin waɗannan kamfanoni za su yi amfani da su domin sanin masu irin waɗannan manufofi da kuma ɗaukar mataki a kansu. Idan baka manta ba an jima ana kukan kan cewa kafafen sada zumunta suna ba da gurabe wa mutane waɗanda yake sun kyamaci launin fatar wasu ko kuma sun kyamaci jinsi na wasu waɗanda a turanci ake kiransu white Supremacist." To a cikin wannan hali da ake da shi su mutanen nan da damansu da su da 'yan kungiyoyi na ta'addanci wanda yake an riga an tabbatar da kungiyoyi ne na ta'addanci a duniya suna da shafuka a wayannan kafafen eh, sada zumunta ɗin bayan suna da shafuka kuma suna da mutane wanda yake suke sha'awan abubuwan da suke saboda haka su wa'annan mutane su suke yaɗa irin wa'annan manufofi ko kuma bidiyo ko kuma duk irin bayanai da waɗannan ƙungiyoyi suka saka ɗin. Mun tambayi Umar Sale Gwani ko yana ganin matakin zai yi tasiri wajen daƙile irin waɗannan manufofi a kafofin sada zumunta? To matsalar shi ne idan yau aka ce za a yi doka a kai to dokan nan ya kamata a ce ta duba ta ga duk wani da yake amfani da wannan abu idan ya karya dokar a hukunta shi yadda shi ne ita prime minister na kasar new zealand wato jacinta adam take kokari ta jawo kawunan sauran shugabanni na duniya kan cewa ba lalle ne fa a bar su waɗannan kamfanonin kai ke haka kawai su sanya dokokin ba cancanta ya a ce gwamnatoci na ƙasashe na duniya sun sa tallafi ko sun sa hannu kan cewa a tabbatar da an ingantar da wayannan dokoki din sannan kuma a samu hanya ta hukunta mutanen da suka karya wayannan dokoki in. To kasar Amurka ta ce ba ta cikin wannan kawance ganin kimarta da karfin faɗa a ji da take da shi kana ganin kin shigarta ba zai yi wa wannan yunkuri targaɗe ba? Eh gaskiya ya riga ya yi saboda idan ka lura ai ita ƙasar amurka ta jima hatta majalisar ɗinkin duniya ma tana mata karanci kuma idan ka tsaya ka yi bincike yanzu haka a duniya ba, sai da nahiyar turai ita take da wa'annan matsaloli na mutane masu masu kyamar jinsin wasu ko kuma masu eh, fafutukar eh, tabbatar da kasancewan shugabancin fararen fata a kan kowace irin jinsi a duniya to duk irin wayannan ƙungiyoyin suna nan amma in ka tsaya ka duba wajen za ga kasar amurka ita ta fi su yawa ma yanzu haka tun da yake tun daga kan harkoki na zaɓen shi kansa shugaba trump a amurka waɗannan mutane sun taka rawan gani yanzu haka akan matsaloli na harbe-harbe da ake samu da mallakar bindiga waɗannan mutane suna taka rawar gani a amurka ɗin kuma har yanzu gwamnati ba ta ɗauki wani mataki a kansu ba to gaskiya ba za a zauna a jira amurka ba kuma komai girmanta da kuma faɗin ƙarfin faɗin a nata zuwa gaba idan ƙasashen duniya suka haɗa kai ya kasance an samu dokoki wanda majalisar ɗinkin duniya za ta wa baya ko da su amurka ba su sanya hannu a ciki ba kuma ba su goyi bayan waɗannan dokoki ba ai kamfanonin nan nasu suna gudanar da harkoki a wasu kasashe na duniya to sai kasance duk kasar da za ta gudanar za su gudanar da harka na, na kasuwancin su sai sun sanya hannu bisa wannan doka don idan ba haka aka yi ba zuwa gaba za a zo a wayi gari ana kisan gilla wa mutane kuma ana sanya bidiyo din a intanet saboda mutane su bi suna koya suna kallo ana kuma alfahari da shi. To masu sauraro a nan za mu dakatar da wannan shiri. A madadin ɗaukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma mu Mustapha a DBC. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.